Muja Ibrahim Kunya ta shiga tashi hankali tun bayan da kotu ta yanke wanda ta kama ɗin da ɗaurin watanni shida a gidan yari. Wata kotun shari'ar Musulunci da ke zamanta a jihar Kano ta aike da wani mutum mai suna Murtala Adamu gidan gyaran hali na watanni shida saboda aikata badala. Kamar yadda jaridar ya ta rawaito, an kama Adamu ne tare da shahararren etiktok na Muja Ibrahim Kunya. wacce aka fi sani da murja kunya. Kocin wacce ke zamanta a unguwar gama ƙaramar hukumar Kumbotso ta jihar Kano. Ta kuma baiwa matashin zaɓin biyan tara na naira dubu talatin kan samun sa da laifin tayar da zaune tsaye da kuma aikata asha. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin Murtala ya sanar da kotu cewa an yi da Murtala ne tare da murja a unguwar Hotoro. Ya kuma ce an yi kamun ne bayan su maman da dakarun hukumar Hizba suka kai bayan ƙorafe-ƙorafe da mazauna yankin suka yi. Har ila yau Abidin Murtala ya bayyana cewa laifukan da ake tuhumar Murtala Adamu da aikatawa sun yi karo da sashi na 275 na kundin dokokin Penal Court. Kan haka ne kadin kotu mai shari'a Nura Yusuf Ahmad ya yanke mai hukuncin ɗaurin watanni shida ko zaɓin biyan tara na Naira dubu talatin. Kotun ta kuma raba hulɗar da ke tsakanin murja da kuma shi wancan hanyar shata musu layi a tsakani, wato babu shi babu ita, kuma an haramta masa zuwa unguwar ta Hotoro tsawon shekaru biyu. Jarida ta rawaito cewa Murtala ya rattaba hannu a kan takardar ƙulla yarjejeniyar bayan cika ta. A wani labarin mun ji cewa Hukumar hisba ta Jihar Kano ta yi ƙarin haske game da matakin da za ta ɗauka a kan Murja Ibrahim Kunya. Wannan bayanin ya fito ne a bakin Dr. Khadija Suleiman, wadda tana cikin mataimakin shugaban hukumar Hisba. Dr. Khadija Suleiman ta zanta da 'yan jarida ne a ranar Talata. Ta ce lokaci ya yi da za su hukunta mace a dalilin aika-aikar da ta dinga yi a shafin TikTok. To ga dai bayanin da ita Dr. Khadija Suleiman ɗin ta yi, za mu saka muku shi daga ƙarshe. Muna roƙon Ubangiji Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu. ya kuma kare mu daga da karewarsa amin Amin ibrahim daurawa tare da ma'aikatanmu da suke wannan waje ga baki daya tun daga mai girma darakta legal ga acg ict acg da'awa acg training ga 'yan uwa oc na da'awa da na operation da na marital duba da cewa kano state kowa ya riga san gari ne wanda yake da tsarki da kamala bai yadda da cewa a dinga yin badala yana gani ba wannan ne yasa aka kafa wannan hukuma mai albarka a kan kula da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki bisa ka'idar da take na cewa umarni da kyakkyawan aiki idan aka ɓoye bayyana shi da kuma hani da mummunan aiki idan aka bayyana shi duba da kowa ya san abin da yake faruwa a hukumar ko kuma kafar yada sadarwa musamman ta tiktok akwai mata da suke yin badala da batsa a garin kano wanda kowa duk mutum da yake da imani da hankali wannan abu ya dame shi duba da wannan zababben gwamnanmu mai jin kai musamman a bangaren mata ya yi duba kan da kansa a kan abin da wata fitacciyar tsararriyar yarinya take yi da aka fi saninta da murja ibrahim kunya ya faɗa mana cewa a kula a kira ta aji me take so duk da cewa wasu suna danganta cewa siyasa yarinyar kaza tana menene siyasa waye wanda duk wanda ya san hali na zaɓaɓɓen gwamnan mu injiniya abba kabir yusuf ya san mutum ne mai jin kai mai tausayi mai tarbiyya dan gidan asali dan gidan waliyan Allah dan gidan tarbiyya. wannan hankalinsa ya jawo ya ce a zo a yi a tattaunawa da murja kuma ba ita kaɗai ba da dukkan irin ta matasa a ji damuwarsu a tallafa musu da abin da suke bukata kowa ya ga yadda mai girma zababban gwamna ya haɗa mata 1,800 da maza 1,800 aka yi musu aure aka ba su jari aka ba su kayan ɗaki da gara a kowa ya ga yadda wannan al'amari ya faru cikin nasara to shi yasa yake son kakkaɗe wannan ƙazantar ba wai ya ware murja ce cewa saboda akwai wata alaƙa yanda a maƙiya Allah masu yarfa a siyasa suke ta cewa yan jam'iyya ce ko wani dalili ba zaɓaɓɓen gwamna yadda murja take a wajensa haka kowace ya mace a kano take a wajensa kuma baya son kowace ya mace ta tashi cikin rayuwa ta rashin tarbiyya duba da annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace idan aka ba mace ilimi kamar an ba al'umma ne kuma yace duk wanda ya tsaya ya kula da tarbiyyar ya mace guda biyu ko uku ko ɗaya a wani hadisi ma wuta ba za ta ci namansa ba duba da wannan ya sa mai girma injiniya abba kabir yusuf ya ce lalle a kula da a murja a ji mai take so saboda yana tausayi ta yana ganin akwai abubuwa kamar na hauka da na rashin tarbiyya a tare da ita amma ba don wata alaka ce tsakaninsa da ita ba asali ma bai san ta ba ya san ta ne kamar yadda ya san ne ya san malama ya san kowace irin yar hausawa a nan gaba to kamar da aka sani babban kwamandan mu kullum a shirye yake daga wannan bangare kuma mutum ne fasihi wajen tabbatar da hukunci ya yi kiran mu mun yi mitin aka gayyato 'yan tiktok a wannan hukuma mu mai albarka a ciki har da murja wanda a cikin 'yan tiktok ɗin ma da aka kira ita an girmama ta ya haɗa mu da ita a matsayina na DCG ta bangaren mata na tafi da ita ofis ina ya ce mu rufe mu ji ko tana da wani abu da take so wanda ba za ta iya faɗa a gaban wani ba da ni da wasu daga cikin ma'aikatanmu na hisba ga su muka zauna da ita muka yi sallah muka yi hira har ta nan karanta wasu 'yan abiyat na a makarantu da suka yi a islamiyya wannan yasa na nuna mata cewa ke mutum ya kirki ce kin yi makaranta kin yi kaza kin yi kaza muka yi sallah muka ji abinci muka yi komai da ita na ɗauke ta na kai ta gaban babban kwamanda babban kwamanda ya sace a gaba ya mata nasiha cewa ga umarni na ban gwamna me take so ta faɗi ɗan abubuwa da basu kai sun kawo wani cewa mahaifinta ba shi da lafiya kuma tana buƙatar za ta yi nazari akan abin da take so gwamna ya mata har ta bar mu bata riga ta faɗi abin da take so ba kawai ta nuna mana cewa za ta daina ta rubuta alkawarin cewa in Allah da ta zama ya ta gari za ta zama jakadiya ta gari muka ce to duk sannan kika yi haka wata ɗaya biyu ka kin gyaru ki zo da abin da gwamna yake miki zai miki na alkhairi in aure kike so ki zo zai sai miki kayan ɗaki ya miki ya baki jari in business ba za ki zai baki jari abinda gwamna baya so ki zo ki dinga yin maganganu wanda suke na batsa da kuma nuna tsiraici domin ita dalilin abinda murja take in kuka duba ya sa 'ya'yanmu da yawa sun koma yin irin wannan fitsara a tiktok ta ƙara yawan matasa masu yin fitsara saboda suna ganin cewa ga murja tana yi ba a yi mata komai ba abin ya zama ma fashion to wannan ya jawo hankalin da yawa 'ya'yanmu sun lalace to wannan fa ba za mu ɗauka ba haka nan wannan umarni ne daga